wannan lokaci kafin mu fara karatu lokaci ne da ya tunkari abubuwa muhimmai ko ba komai akwai abubuwa muhimmai gabanmu akwai bazara akwai azumi to su ne muka tunkara yanzu bazara azumi yanzu kwanukan ɗari sun wuce mun shiga cikin kwanukan bazara yau da kwana uku kenan nan har kwana wajen 88 muna cikin bazara kuma kowa ya san fasalin bazara a shi ne ake tsammanin ruwan sama a nan ƙasarmu musamman a ƙarshen fasalin bazara bazaran nan ba ƙaramar alheri ba ce ya kamata mutane a tashi tsaye a tunkarin bazaran nan da himma ba sai da addu'a kaɗai ba a'a kawai a kama aiki duk mutumin da ya san yana da gona ko eka ɗaya ce kawai ya yi ƙoƙari ya shiri ya gyara ta kuma ya noma ta domin su ne muhimman abubuwan da ake tsinkaya in Allah ya yarda duniya nan tamu za ta yi dama in an kama su malaman tarihi suka ce annabi adamu alaihi salam ya yi sana'a dubu amma noma shine sana'a mafi girma a sana'o'in annabi adamu alaihi salam sana'a dubu ya yi wata fi kowace daraja ta fi kowace inganci ta fi kowace girma shine noma saboda akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa in ka noma abu kwayar wannan ba ma dan adam ya ci ba tsuntsu ma in ya ci ko dabba ko kwari kana da lada banda wannan kuma yanzu dai mu mutanen nijar muna hasashe a yanzu e, mu da muke garirikan bakin iyaka kamar mu mutanen magarya ana hasashen ba a taba ganin mabarata kamar irin na bana ba saboda me saboda matsuwar da mutanen najeriya suke da ita suke fantsamawa cikin nijar ba a taba ganin mabarata irin na bana ba to mabaratan nan in babu in ba a noma ba abinda za a ba su ne za a ba su to mu kokari yanzu dai bazara ta shiga mai gona ko taki ɗaya ce ya je ya gyara wanda kuma ba shi yana da kuɗin saya ya je ya saya wanda kuma yana da ita ba ya iya ba nomawa ko dai ya bada haya ga wanda zai gyara ya noma duk cikin lada ne da cikin kyakkyawar niyya mutum ya bada haya ko ya bada aro ko ya bada kyauta a je a noma kuma kai tun da bakar damar bakar gona ka je ka nemi hayar gona ka noma in an tashi haka kuma kowane guri a nemi shawarar mutanen gurin me aka fi tsammani zai yi a wannan gurin mai yafi a yi abin cikin tsari cikin shawara a sami iri ingantacce a sami shawara kyakkyawa a sami himma kyakkyawa a ringa noma abin da za a ci in mutum ya yi noma da irin wannan zumar, ga ya ciyar da kansa ya kuma samu ladan al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya taimake mu bayan wannan sai azumi shi nan ya karatu azumin nan akwai shirye-shirye da dama wa'insu suna shirin wato su tafi umara akwai kudin zuwa umara waɗansu kuma suna fama da samu hatsin kunu to kaga yadda Allah yake abin shi wani yana fama kan azumin nan ya zo dai a ce ya samu hatsin kunu wasu kuma suna yadda za a yi a ce su samu biza ta zuwa umara kuma kowa daidai ne abin da yake yi mai neman hatsin kunu akan daidai yake mai neman tafiya umara akan daidai yake don ita ma umara tana cikin la wato ku ne na gaya gaya ce wacce Allah ya yi ta kuma ana so kullum a ce sai an raya ta yanzu masallaci so ake kullum a ga masallaci a ciki eh iblis ai so ake kullum ga kasuwa a ciki to mu kuma addini so ake kullum a ga masallaci a ciki to ita ma umara haramin nan na makka so ake kullum a ganshi a ciki gurin tawaf so ake a ganshi a ciki gurin safa da marwa so ake a ganshi a ciki ziyarar madina so ake kullum a ganshi a ciki karka ce a'a ai in ka je umara kudin ba da sadaka kuma a'a sadakar ana son ta in ka tashi in raba kudin dama ya zama to ka isa zuwa umarar kan ka tafi umarar duk wanda ya kamata a ce to alhaji tafiya ya yi. in dai har ya ce alhaji tafiya ya yi shiru ya bakin ciki to kan ka tafin samu wani dan bahu ka jefa mashi ka ce za mu yi tafiya sai mun dawo malam ka ji Allah kiyaye kaji Allah kaji irin addu'o'i duk wanda ya kamata in bakka nan zai damu samu bahu ka bashi ko na masara ko na shinkafa ko wata yajjika jika ko maka damka ka sai Allah ya kawo mu yau ina za ku alaji umu mara ka ji Allah ya kiyaye masu zuwa umara kar su fasa amma kan a tafi umaran a yi shiri a san an shirya gida iyalai ba sa matsu ba makwabta ba sa matsu ba bayan allah ba sa matsu ba umara kar a fasa saboda biki ne allah ya gayyata so muke aje a cika shi kuma haka hajji in ta zo wanda allah ya ba su hali ko da sau talatin suka je su koma amma kan su tafi tun da dai da dama zuwa kuma a yi gyare-gyare a yi gyare-gyare iyalan gida a gyara su makwabta a gyara su almajirai a gyara su kowa a gyara shi mina da za a yi da kuɗin wa'annan abubuwan su ne dama za a yi to azumin nan da ya taho muna gaya muku fa ana yin guzuri da farko ko Allah ya ba mu lafiyar azuntar Allah ya nuna mana watan kuma Allah ya ba mu lafiyar azuntar kuma duk abin da ake neman lada ubangiji Allah ka ba mu ikon yi a gurguje kuma a ƙarshe sha'abana gashi nan sai tafiya yake yi malamai sun ce in Allah kai mu sha biyar din watan sha'abana a ne ake tattara ayakunan shekara na bayi gaba ɗaya kaf a kai su gurin inda za a sa musu hannu kuma sai a karɓo hallo yakuna na shekarar baɗi shi yasa ma har malamai da dama suke cato in so samu ne sha biyar ɗin wannan watan a yi azumi ina tamanin sha biyar ɗin kuma zai kama litinin ne dama kuma mutane da yawa su yi azumi litinin to in so samu ne duk ibadun a gama su da azumi kuma ban mamancewa da sadaka abubuwan da muke faɗa ban mamantawa da sadaka wannan bala'in da kaga ya samu kasashen nan wallahi karancin sadaka ne addu'a kai yanzu addu'a da karatu da addu'a da karatu yanzu kai alhamdulillah addu'a ana yin ta mai yawa kuma karatu ana yin shi mai yawa menene ya kaɗan wato abin da ya kaɗan shine mi sadaka da ayakuna na gari amma karantawa da addu'a kai alhamdulillah amma aiki na gari da sadaka su ne suka yi wuya to Allah ka taimake mu labarin makaranta sai mu ce makaranta alhamdulillah. masu karanta karatu kwarai da gaske suna cikin himma kuma duk wanda ya samu karatun shi mafi yawa suna budawa kuma alhamdulillah muna samun addu'o'i ana samun sadakoki ba ma fasa yin umarni da yin sadaka in wato yanzu duniya sadaka ta mata kaɗan ana magana sadaka ta yi kaɗan kawai shine magana wanda ya kamata ya sadaka jika ɗari sai ya bada jika goma kai goma ma wani wanda ya kamata bada jika ɗari dala goma ma ba ya bada wato shine matsala da kowa zai yi sadaka daidai arzikin shi jama'a ku yi kokari ku yi sadaka daidai arzikin ku mu yi kokari mu yi sadaka daidai arzikin mu shine ake cewa juhudul muqilli kokarin mai karamin karfi mu yi kokari mu yi sadaka da za a ce mata juhudul muqilli kokarin mai karamin karfi wallahi sadakan nan sai an je lahira an tambaye ka ina hujjar ka tace ka yarda Allah ka rasa hujja tunda annabi ya ce burhan ita sadaka ita ce hujjar ka wannan sadakar da ka bada eh ka san akwai wanda zai biya ka ka san akwai ranar biya to a rika kokari ana sadaka mai yawa dan Allah kuma ai kokari a rika yin sadaka mai yawa kuma dan Allah kuma su kuma mabarata a rage ragwanci kamar yadda muka ce lokaci na noma yanzu da Allah duk sana'ar da aka san tana yi ta halal da Allah samari a rungumi sana'o'i na halal akwai sana'ar da yanzu ta ma mutu gaba ɗayan kana neman mai ita babu babu amma mu alhamdulillah mu dama gardawa sana'o'inmu yanzu ma suna nan a raye kaga yankan farce sana'ar gaddi ce yanzu ma ana yi ɗinkin hula ɗinkin riga wankin hula sana'o'in gardawa yanzu ma muna yin kayanmu sai da ruwa a kasuwa sana'o'i ne na gardawa mu yanzu ma muna yin mu alhamdulillah amma sauran samari dai zamna gari banza musamman masu shaye-shaye to sana'a ta musu kaɗan mutane bara ta yi yawa sana'a ta yi kaɗan ya kamata a daidaita wannan gurin a rage bara a yawaita sana'a a yawaita sana'a kuma masu hali a rika sayan sana'ar mai karamin karfi muna ƙara maimaita wannan abu a duk karatunmu masu hali bo in mun ce masu hali kar ka ɗauka sai mai miliyoniya mai miliyan kaza a'a in ka fito a aljihunka akwai jika matar makwabcinka ta yi awara sai ta dala ashirin ka bai almajirai ko ka sai ta dala arba'in ka bai almajirai shi kenan abin da ake so kenan ga zumunci ga sadaka ga almajirai su koshi to ka gani shine abin da ake so a rika kokari mabarata sun yawa kuma masu yin aikin sana'a sun yi kaɗan to saboda ka sana'o'in nan suna buƙatar a ƙara haɓaka su yanzu za mu shiga karatunmu yau za mu ji irin gwagwarmaya tsakanin annabi musa alaihi salam da fir'auna kuma yau ne a wannan surar yau ne daular fir'auna take karewa kuma wani ikon Allah 18 February 18 ga wannan watan a irin wannan ranar ne aka yi wa shugaba tanza juyin mulki kuma a irin wannan ladi 18 ga watan Fabrairu kuma ranar ladi irin wannan rana aka wa tanza juyin mulki kuma mu ma yawa irin ta zamu wa Fir'auna juyin mulki in Allah ya yarda Musa zai dauki mulki kuma aka duk wani kangararre duk wani dan iska duk wani kangararre mai cewa a zo a yaƙi Nijar a irin wannan rana in ya suke zai gamu da gamansa ko kuma wata ranar daban imana ya isa wane kai eh kuma an tumbi mu'ujizina ba ku isa ku gagar Allah duk inda kuke sai an farɗo ku ko mun nisan jifa ƙasa za shi duk wani kangarare kaga fir'auna nan ake cewa wani yayi shekara 400 biye ba kashi ya hardace a taura yayi wa duka ƙarya ce mulkin fir'auna gabaki ɗaya in ya yawa shekara 66 gaba ɗaya tsawon mulkin fir'auna shekara 66 bakin kwanakin fir'auna ma gabaki ɗaya shekara 90 ne dukan shi yana ɗan ƙaramin yaro shekara 20 da wani abu aka ba shi mulki ya yi shekara 60 da wani abu aka ya shi an kare a shi ne duka cika duniyar wannan shekara 60 da wani abu a shi ne ya cika duniyar wannan a shi ne to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke bani mamaki yake ba mu labari ya ce wa auhaina ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga annan musa an alƙi aswaka da cewa jefa sandarka bayan 'yan dabo sun jefa sandarsu sun jefa igiyoyinsu igiyoyi sun koma maciji suna wani lau lau lau he jefa sandarsa fa'iza hiya sai ga ta kawai kwatsam wannan sanda ta annabi Musa ta laqafu ma kuna tana haɗi iye abin suka kitsa bi hazafi hidatta ayi da cire ɗayan ta biyu fil asali asalin karatun ta talakafu tana haɗi iye tabtali'u tana haɗi iye ma ya abin da suka kitsa menene ya daga ifuku ne If ifku kirkirar karya ta haɗe da abin da suka kitsa ma ya afikun fauka alhaku sai gaskiya ta tabbata fabata wa zahara gaskiya ta tabbata ta bayyana kenan annan musa ne yake da gaskiya wannan fir'auna da magoya bayansa ƙarya ce suke yi ina abin da fir'auna ya zo da shi ina abin da 'yan dabo suka zo da shi Allah ya ba bamu labari cewa batsala ma kanu ya amalu abin da suka suna aikatawa na sihiri babu ya bata fagulibu hunalika can ne fa aka rinjaye su wa ai fir'aunu wa qaumuhu da fir'aunu da mutanensa a can ne aka rinjaye su wan qalabu saghirin sai suka juya suka tafi gida suna walakantattu saru balilin sun koma kaskantattu wa fir'auna da magoya baya amma ban da 'yan dabo su 'yan dabo ba su zama to tu za ka ji a ga yadda aka yi a taron da aka yi da fir'auna da ya shi ya shi su suka koma suka dore akan kafirci su ne aka ce wan kalabu sagirina sun koma sun tafi suna kaskantattu